a kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane da ake yi a kan manyan tituna gwamnatin jihar borno ta dauki nauyin sake shimfiɗa wata hanya da tashi daga garin maiduguri zuwa garin bama da ta dangana da wasu ƙasashen afirka gwamnatin jihar borno professor babagan umar zulum ya ce wannan hanya na gwamnatin tarayya ne amma gwamnatinsa za ta sake shimfiɗa wannan hanyar don magance matsalar tsaro taimaka mabiya waɗannan hanyoyi wannan hanyar ce da aka shimfiɗa tun 1964 tana tazarar kilomita 65 ne daga garin Maiduguri an kuma yanke kwanaki 915 a matsayin ranar da ake sa ran za kammala sake shimfiɗa wannan hanyar. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce an da keɓe naira biliyan biyar ne na soma wannan aiki da gargashin ma'aikatar MCRP. Kowa ya san inganci wannan hanya don saboda wannan hanya zai je banki za a bude banki mutane su fara kasuwancinsu mutanen Cameroon da nigeria duka su amfana da wannan hanya. Honorable Mustapha Gubiode shi ne kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine na tsugunar da jama'a wanda ya bayyana mahimmancin aikin hanya kamar haka wannan hanya babban hanya ne wanda ya kai daga maiduguri har zuwa central africa da sudan da ke da wasu kasashen afirka wannan hanya dama babban hanya nan da aka yi shi tun shekaru da ya wuce kuma yana neman jara sosai da yanan allah yau ne lokacin sa za a fara hanya idan allah ya gama wannan hanya ai karfin insecurity ma zai rogu ko bayan haka zirga-zirga sakamakon wannan kasashen zai karu to in zirga-zirga ana zirga-zirga samun kudaje kudaje shiga ma zai karu haka zalika gwamnatin jihar borno ta ce za ta haɗa kai da jami'an sojan najeriya na sake gyaran hanyar tashi daga garin maiduguri zuwa dambuwa wanda aka daɗe ba abinta sakamakon matsalar rigingimun 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Gama abin da kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar Borno, Honorable Babakura Abba Jatau ke cewa. To wannan hanya din su e, ma'aikatan ayyuka da ke cikin jihar Borno tare da hajjin gida da jami'an tsaro za su yi. Gwamnatin jihar Borno ta kuma soke kwangilar wata hanya da ta bara tun shekaru tara da suka gabata wadda ta ce yanzu haka ya wuce kashi talatin ba cikin ɗari na wannan aikin da aka biya wata kamfani da ake kira hijab har ma aka nemi kamfanin ta dawo da wasu kuɗaɗe. Ga dai abin da kwamishinan ayyuka na jihar Arta ke nima sale ke cewa game da kwangilar aikin. Bayar tun shekara dubu biyu da goma sha biyu yau kamar misali shekara tara kenan wanda za a yi ya kai kilomita kusan ashirin a cikin garin Maiduguri to an ba da wannan kwangila tun shekara 2012 da na faɗa kan za a kare ta a cikin shekara biyu wato sati 24 har a yau da muke magana aikin nan bai kai kashi 50 ba kontrakta ya yi kawai kashi 30 da ɗan kai kaɗan kuma an ba shi dimbin kuɗi mai yawa yanzu a haka da za mu tsayar da kwangilan an yi lissafi ya kamata zai mai da kuɗi ma gwamnati fiye da miliyan 600 to zuwa za ku yi da wannan ayyuku za ku yi da kanku ko kuma za ku ba da shi ne kai tsaye ga wani dan kwangilan ba zai yi kyau a ce an kwace daga wani dan kwangila a sake ba da kwangila ba initial kwangilan an bada kan biliyan 600 da miliyan 700 rashin kyakkyawan hanyoyi yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ake fuskanta a jihar Borno musamman ma ga manyan hanyoyi da suka hada jiha da jiha da kuma ƙasa da ƙasa da miyagu kan yi amfani da da shi wajen farma matafiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya